Hoto na 23 Yesu ya warkar da makaho A wannan hoto ga makahon nan Yesu ya tafi da shi wani wuri ya taɓa fuskarsa, ya tambaye shi, Kana ganin gari? Makafan ya soma gani kaɗan-kaɗan, saboda haka ya ce, Ina ganin mutane suna yawo kamar itatuwa. Yesu kuma ya ƙara aza hannunsa ya taɓi idan makahon nan da nan suka warke sosai wace irin murna kake tsammani makafan nan zai yi lokacin da ya ga Yesu? Shaiɗan ya riga ya makamtar da mu cikin zukatanmu, yana riƙe mu cikin zunubanmu, saboda baya son mu san Yesu. mutane da yawa suna ce da kansu masu bin Yesu, sun zama kamar makahon nan lokacin da Yesu ya taɓa shi da fari, bai sami gani sosai ba, haka waɗansu suke, ba su gane da maganar Allah ba, sai mu faɗi gaskiya, mu roƙi Yesu ya nuna mana maganar Allah, mu gane da ita har iyakar ranmu.